الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu wa ashirin da shida ga watan Rabi'ul Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu dai da ɗari hudu talatin da tara kuma sha biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u Sheikh Dalhat Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin hadisi na mako mako a cikin littafin Umdatul Ahkam من كلام خير الأنام واللفظ والضمى من الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائي عليه رحمة الله من أجل كتاب الأطئمة زام تاشي حديثي نبي أجل باب الأطئمة سنة حديثي نادري أفد تمانين دقفو ما نيتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أغنبا بمرض الزهراني فسأل قوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله لغبوا أي تعبوا وأعيوا وأن حديث أن ساموش لدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ɗaya daga cikin masu riwaya da yawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam khadimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace amfajna arnaban mun hargaji wani zomo Zahra zahrani a wurin da ake ce mishi marru zahra fasa'al qawm sai mutanen da muke tare da su kowa ya sha gudu falaghibu dukkaninsu suka gaji amma ba a iya kama wannan zoman ba wa adraktuha sai ni na riski zoman fa akhadtuha sai na kama shi fataitu biha aba talhata sai na zo wajen abu talhata ansari radiyallahu anhu da wannan zoman fa dabaha sai yanka shi وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها دقنا سيأيك مع النبي صلى الله عليه وسلم دا ناما كافأ زوما أو فخذها كوكما شنير زوما فقبله سيمعك صلى الله عليه وسلم يعيشنا من زوما وانا حديثي kamar yadda muka gani Anas ya ruwaito shi ya ce za su yi tafiya daga madina zuwa makka suna tafiya a hanya sai suka ga zomo shi ne al'arnab al'arnab shi ne da larabci ƙwara ɗaya ne jam'insa ana ce masa ne. babban malami masanin dabbobi al'imamu abul baƙa'i الدميري رحمة الله عليه أتشل التابنسا حياة الحيوان الكبرى يكي واحدة الأغانب إن أنشي الأغنب واحدة الأغانب وعرائين نزوماي الأغنب زومو ديا الأغانب زوماي ديا وهو حيوان يشبه العناقة دبا ليشي دبين دمو yushbihul anaq da ya kama da dan tinkiya qasirul yadaini hannuwansa suna da ƙanana ne amma kuma tawilul rijlaini kafafunsa kuma suna da tsawo haka da zumo yake wa san shi yadda ya kwanta shi ta ko hannayensa ba su da tsawo sosai amma kafafunsa suna da tsawo sannan wasmu jinsin yutlaqu ala dhakari wal unsa sannan suna ne sunan jinsin ne ana ce ma namiji al-arnab ana ce ma mace al-arnab amma wasu sun ce eh, akan ce ma namijin al-khudar al-khudar ala wazni umar khudar umar fu'al shine namijin ita kuma macen ita ce ake ce mata al-arnab to amma dai malaman lugha da yawa sun tafi akan cewa ana ce ma namiji al'arnab kuma ana ce ma mace al'arnab shi yasa zamu ga a wannan hadisin eh, yace yace yace an fajna arnaban bimarri zahrani fasa'a an-nasu falaghibu wa adraktuha bai ce wa adraktuhu ba anan yana nufin namiji mace ce mun gane anan yana nufin mace ce to malaman lugha da yawa sun tafi akan cewa an ce al'amlar ana amfani da shi a namiji kuma ana amfani da shi a mace dukkan su ana ce musu haka sannan in mun je za mu ga gaba aka ce wa ba a ta ila ba sama bi ha? bi a ce bi hi ba au bi ha ba a ce bi fakhidhi so da ka ashe lafazin ana amfani da shi ga namiji ana amfani da shi ga mace kowanne suna ne na jinsi sannan ya sake cewa al'arnabu tanamu maftuhatal aini zomo yana bacci idan shi biyu ne haka ne ko <laughs> fa rubbama jaa halqan nas fa haka dare. wani zubin masu harbi masu farauta sukan zo sai su ganshi idan shi biyu fa yazunnuha mustayqizatan sai ya zata ran shi yana ba bacci yake ba sai tafi ya kyale shi alhali bacci yake ko shine har mutum yake yin wani sai a ce baccin zumo yake to haka limam imam Abu al-Baqai ad-Dimyari ya fadi a cikin littafin sa Hayatul Haywan al-Kubra al-Jahiz yace walil agnabi jildun wa wabahun yuntafa'u bihi zomo Allah madaukakin sarki ya masa fata sannan kuma ya masa gashin fata idan an ci alwabar shine gashin saman fata dama su uku ne akwai ash akwai alwabar sannan akwai as-suf ومن أشعارها وأوبارها وأصواتها كاغا أقوي الأصوات جمع صوفي أقوي الأوبار جمع وبر سنة أقوي الأشعار جمع شعر تو zomo yana da fata sannan kuma yana da gashi yuntafa bihi wanda ake amfani da shi ana amfani da fatar sannan ana amfani da gashin saman jikinsa wa lahmuhu tayyibun jahiz yace naman zomo nama ne mai daɗi wala siyama in ju'ila mahsijjan musamman ma idan aka sa mai romo idan aka yi shi da romo hmm. mun gane li'annahu yajma'u husn manzar bayan dadi kuma aka kalli nama inji al yace yana yana da kyan gani ya fada cikin haka a cikin littafin sa kitabul haywan to to wannan shine zomo kun ga hatta malaman dabbobi sun masa shaida sun ce tayyib wa lahmuhu tayyib naman zumu nama ne mai daɗi ويهل لكم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama yuhillu lahum at-tayyibat Allah ya aiko annabi sama domin ya halatta duk wani abu mai daɗi. wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha kuma ya haramta duk abin da ya zama mai cutarwa mai haifar da rashin lafiya a jiki abin da ya zama ba shi da amfani annabi sama ya zo domin ya haramta shi Wannan wannan ne zomo to shine alimam sai na ana yake cewa a arnaban mun hargaji wani zomo wato mun bi shi da gudu shine anfajna razana shi ruga da gudu a bi shi a ina bi zahra zahrani a wajen da ake ce masa marru zahrani al-imam yaqutul rahmatullahi alayhi a cikin mu'jamul buldan ya ce marru zahran kusa yake da makka mil biyar mil biyar tsakanin marru zahran da makka mil biyar in mutum ya fita makka zai tafi madina to mil biyar zai yi daga makka ya kawo marru zahran idan ya taso daga madina ya kawo marru zahran to tafiyar mil biyar zai yi ya kawo makka to ne marru zahran malaman geografiya suka ce akan cire margo din sai a sa masa sai a ce kawai az-zahra ana kiran wajen da haka ana cewa margo az-zahrani sannan kuma ana cewa az-zahran kawai to a wannan wajen Anas Allah anhu yace suka hargaji zomo. saboda haka fata'an nasu mutane suka sha gudu bahaushe ya ce kowace zomo ya ci gudu to kaga fata'an nasu as-sa'yu nan gudu فلغبوا ديك سقى جج فلغبوا أي تعبوا وأعيوا قروا يجد أشكنس أنا تشيني يا أبو أشكنس ما تاشي سيتي وأدركتها ميكم سينغز تزوما فأخذتها سين كامش فأتيت بها أبا طلحة سين زوما أبو طلحة رضي الله عنه لشي أبو طلحة الأنصاري مجمع مع مرعنس sunansa Zaidu ibn sahal zaid ibn sahal ibn al-aswadi shine al-ansari al-hazraj mutumin madina ya shahara da sunansa da alkunyarsa ana amma dai alkunyarsa ta fi shahara gaskiya domin Abu Talha ya fi shahara fiye da kira shi da Sahal ibn Zaid mun gane Zaid ibn Sahal afwan Zaid ibn Sahal sunansa zai ibn sahal amma ya fi shahara da abu talha amma malamai suka ce mashhurun bi kunyati wasmi ya shahara da sunansa da kuma alkunyarsa da ana kiransa ana cewa abu talha shine zaid ibn sahal ibn al-aswad al-khazraji al-ansari al-khazraji mutumin madina ne kuma ba khazraji yana faɗi da kansa yana cewa a baiti yana cewa ana abu talhata wasmi zaidun wa kullu yawmin fi silahi sayidu yace ana abu talhata wasmi zaidun ni ne abu talha a rajazi a baiti yake cewa ana abu talhata wasmi zaidun ce ni ne abu talha sunana kuma zaidu wa kullu yawmin fi silahi sayidu. ko wa kulla yawmin fi sila'i saidu yace ko da yaushe a jikin makami na akwai abin da nake farauta kwararre ne shi a farauta Abu Talha ya iya farauta sannan ko mutum ne mai dukiya to ya auri ya auri ummu mamar Anas a cikin auren su akwai ban sha'awa ita ta musulunta kafin shi saboda haka sai ya neme ta da aure kamar yadda al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ya ruwaito a cikin al-Mujtaba da kuma al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin musnadinsa Anas da yi riwaya a game da auren mamashi da Abu Talha nan da ake mana magana kansa shi Abu Talha al-Ansari Anas yake cewa khataba Abu Talha ta Ummu Sulaym Abu Talha ya nemi auren mamata Ummu Sulaym faƙalar ke ta ce wallahi ma mithluka ya abu talha ta yi waddu ta ce wallahi na rantse da Allah ya abu tsalha, ba irin ka ake ki ba da wuya mace ta ce ba ta tanka sai dai walakin na karajunun kyafirun wa ana ra'atun musulmatu abin da ya sa ba zan aure ka ba shi ne kai ba musulmi ba ne ni ko musulma ce wala ya hindu li an a ta zawwadaka ba ya aure ka ba aure tsakanin kafiri da musulma fa in tuslim fa zaka mahali in ka yadda zaka musulunta to ni musulunta ka kawai ita ce sadaki na wa ma as'aluka ghayrahu ban so ka ban wani abu bayan musulunci fa aslam shikenan sai Abu Talha ya musulunta fa kana dalika mahraha sai musuluntarsa sa ta kasance sadakin na na ummu sulaim radiyallahu anha shi ce aka dora musu aure to yi shi ne abu talha abu talha al-ansari ya rasu a shekara ta hamsin wasu kuma suka ce hamsin da ɗaya bayan hijira a zamanin eh, abin nan a zamanin shugabancin eh, khalifancin sayyidina muawiya radiyallahu anhu a lokacin ya rasu ya rasu kuma a bakin teku ne har yi wasiya ya ce idan ya rasu a ɗauki gawarsa a kai ta kusa da garin kafirai domin in sun taso su san in ‘ya'yansu sun taso a nuna musu kabarin shi a ce gashi nan musulmai sun zo yaƙi garin ku sai su yi bincike mai musulunci su gane musulunci to shi ne abu hatar ansari shi ne ya yanka wannan zoma so da haka sai ya yanka da zoma da ya yanka shi wa ba'atha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi warqiha sai ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam da warq in an ce alwari shine naman da ke saman cinya naman da ke saman cinya ai akwai akwai a kafa akwai makengama ko auri sannan sai gwiwa sannan sai cinya ko to naman da ke sama to shi ne ake ci mushi warik irin yankan da ake ma ake ma rago ko dabbobi in an yanka akan bar wani abu nan ƙato ko mai faɗi to shi ne ake ci mushi alwarik wanda za ka yana da allo kamar kafaɗa ce to sai aka aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan a wata riwayar aka ce fahibiha cinya aka aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malamai suka ce duka aka yi irin yadda ake yankan nan daga nan haka zuwa wannan bangaren wato cinya da kuma babban naman da ke tafaɗa aka aika ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa qabilahu sai manzo sama ya amsa amsar manzon sama na nuna yemi ya yadda da nama kuma ya ci in ma bai ci ba to dai ya amsa domin idan bai halatta ba ba zai amsa ba zomo abul a addiniyar yake cewa yake faɗi da wata fa'ida yake cewa dabbobi guda hudu su suke yin haila dabbobi hudu suna haila daga ciki akwai zomo akwai kura akwai jemage sannan kuma akwai wannan wasu suka ce hadda kare eh. kare su hudu nan a cikin dabbobi sai kuma macen mutum ko dukkaninsu suna haila zomo yana haila yadda mace take haila haka yake duk wata haka kura haka jemage dukkaninsu suna haila da wannan ne aka samu wasu riwaye daga wasu magabata suke kin cin zomo shi ya sa hatta al'imam. abubakar ibn abi shayba a cin al-musannaf sai da ya babu yace babu man kariha aqla al-arnabi babu man kariha aqla al-arnabi babu da zai bayani akan wasu malamai magabata da su ba su ganin a ci zomo kusan babu riwaya ta zo ta ce haramun ne a cikin malamai ba a samu wanda ya ce zomo cin su haramun bane sai dai an samu wanda suka ce makaruhi ne wato barin cin sa za a samu lada amma idan aka ci ba a samu ba laifi ya kawo maganganun wasu kusan hujjar da suka bada suka ce li annahu ya'idu ko li annaha ta'idu suka ce su ba sa san a ci zomo saboda zomo na haila sai suka kalli sauran duk dabbobin ita ma kura wasu daga cin malamai suna kin cinta kamar yadda muka faɗi a karatun baya hadisi ya tabbatar da cin kura halal to amma daga cikin malaman da suka tabbatar da cin zomo halat ne kamar yadda wannan hadisin ya tabbatar ga sahabbai biyu ne sun ci ga Anas ga Abu Talha radiyallahu anhuma sannan kuma an aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma Annabi sama ya amsa so ko da anan muka tsaya ya ishe mu to amma dai karfafa fikihun sosai an ruwaito daga cikin magabata akwai wanda suka karar suka faɗi cewa cin zomo fa halas daga ciki akwai sa'id ibn musayyib babban tabi'i an yi riwaya qatada qatada ibn di'amat as shi ma tabi'i amma wanda bai kai shi girma ba yake cewa ya na tambayi sa'id ibn musayyib ma taqulu fiha me zaka faɗi game da zuumo qala kuntu ha yace ina cin kayana eh al abubakar ibn abi shayba ya rawaito a cikin al sannan al-imam al rahmatullahi alaihi, hisham ibn urwa yayi riwaya daga wajensa yace na tambaye shi sai ya bani amsa saboda haka kana la yara bi aqli arnabi ba. al-hasan al-basri baya ganin cin naman zomo laifi al-imamu qawus ibn kayta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri shi ma yake cewa al-arnabu halalun cin zomo halatin ɗaya daga cikin malamai al-imamu abul wasim yayi riwaya yake tambaya daga yake yace ya tambayi al-hasan ibn al-hasan ibn ali jikan sayyidina ali sayyidina al-hasan yana da ɗaya ya sa masa suna al-hasan to ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh ne yace na tambaye shi anil arnabi a game da zomo faqalat yace a'afuha wala uharrimuha 'ala al-muslimina yace a'afuha ai la ashtahiha ni bana son cin zomo amma ne wala uharrimuha 'ala al-muslimina amma bazan taɓa cewa cin zomo haramun bane ga musulmai so da cin naman zomo halas ne shi yasa al-a'immal arba'a ga baki ɗansu sun yi ittifaki akan cewa cin naman zumu halas ne al-imam abu hanifa al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihim dukkanin su sun yi ittifaki akan cewa cin naman zumu halas mun gane saboda haka babu wata damuwa cin naman zumu halas ne dama gashi can al-jahid ya faɗi ya ce wa lahmuhu tayyibun naman ta mai daɗi ne al-jahid sai da ya faɗa a cikin kitabul haiwan yake cewa zomo yana da wasu amfanin nukan da da wuya ka samu ta dabbar da ke ciki ke da ke da in waɗannan amfanin nukan nasa ya kakkawo haka shi ma abul baqa'i ad dimiri a cikin kitabul haiwan kubra ya kakkawo fa'idojinsa na ci da kaza da kaza da kaza da kaza yake da shi to a takaice dai cin zumo halas ne a musulunci yana cin al-aqimatul halalu yana cin ababanci waɗanda ya halasta a ci su sannan hadisin yana koyar da mu hadiyatu sayd wa qabuluhu ai ma mutun kyauta ta zomo kuma ya ansa zuwa abin nan farauta wani ya maka kyauta abin aka farauto ka ci domin nan farauta akai sannan kuma malamai suka ce daga cikin fikihun jawazu isarati a sayd ya halatta a hargagi dabba domin a farauce ta a bita da gudu kamar yadda Anas radiyallahu anhu ce sun yi to wannan hadisi da yana bayani akan hukuncin cin zomo yana ɗaya daga cin abubuwan da suke na halatta a shari'ar musulunci an asma'a binti abi bakr radiyallahu anhu ma نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأقلناه وفي رواية ونحن في المدينة وأن حديثي عن ساموش دقنانا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تشي نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من سوك من سوك دوكي أزمنا النبي صلى الله عليه وسلم فأقلناه سيمك تشيش وفي رواية ونحن في المدينة أو رواية لا أنا أسماء تشي منا مدينة مكتنا من دوكي وأن حديثي أن ساموش دق أسماء أسماء بنت أبي بكر لير, أن لير سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ليسع يقولنا نائشة أما بقوة سدايبا ما مرت إتسونان تأم العزة أنا شيمة قيلة wasu kuma suka ce qatila wasu suna cewa sunanta qatilatu bintu abdul uzza amma dai mafi yawancin malaman sira sun tabbatar da sunanta qailatu ummul uzza ummul uzza ba ba ba bintu abdul uzza ba ita ce mamarta ita kuma mamar na na'isha sunanta ummu ruman ummu ruman ita ce mamar na na'isha ita kuma mamarta sunanta ummul uzza amma shaƙiƙinta ne Abdullahi kun san sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana da 'ya'ya akwai Asma'u akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Aisha sannan akwai Muhammad sannan kuma sai akwai Ummu Kulfu. ita wannan Ummu Kulfun din ita ce sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya bata tana da ya ba mamata tana da ciki da ya tashi yana mana na Aisha wasiya sai ya lissafa 'ya'yansa guda biyar sai ya ce kuma da kanwa sai ta ce wace ce kanwan mu ai mu biyar ne akwai ni Aisha akwai Asma'u kenan sannan akwai Abdullahi sannan akwai Abdurrahman sannan akwai Muhammad Muhammad shi an haife shi ne lokacin da za a yi hijjatul wada'i mamarsa Asma'u bintu Umays an zo ana tahowa daga Madina za a je aikin hajji aka haifa so da kamamarsa tana ɗaya daga cikin waɗanda aka samu hukuncin mace ta haihu za a yi aikin hajji da ita annabi sama ya ce da abin da mai aikin hajji yake ta yi amma ban da ce.' asma'u to ita ce mamarsa to ita kuma sai na abubakar radiyallahu anhu yana da wata mata tana da ciki to da nana aisha radiyallahu anha ita bata ma san tana da ciki ba to shine firasa sayyidina abubakar radiyallahu anhu da karamarsa sai ya ce da kanwarku kuma sai aka haifi mace kaga karama ce ta waliyan Allah na gari Allah madaukakin sarki shine ya kunsa ma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sanin wannan so da ya faɗi ya ce da kanwa so da ƴaƴan sayyidina Abubakar ga baki ɗin su shida mun gane mata uku maza uku to Asma'u wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine Abdullahi Abdullahi wanda yana cin wanda suka musulunta daga baya daga baya musulunta kusan duk gidan sayyidina abubakar sun riga shi musulunta ita asma'u kam ai da wuri ta musulunta domin ai daga cin falalolinta lokacin da za a tafi hijira ai ita ta rika daura abincin su manzo Allah su sama bayan suna gabu sau ba wanda ya san inda take sai su gidan sayyidina abubakar suka san inda manzo sallama da babanta sayyidina abubakar yake suna kogon sau so daga ita take zuwa da abinci sai ta ɗauro a bayanta kamar ta yi goyo to shi ne ake ce mata zaninta sai ta ɗaura ɗaya ɗaya kuma sai ta yi majanyi da shi to shi sa ake ce mata zatun nitaƙai zatun nitaƙai an nitaƙ shi ne mayafi kalla abin nan gyale da mata suke yafawa to sai ta ɗaura ɗaya ɗaya kuma sai ta yi majanyi da shi sai ta je ta kai musu abinci ba tare da kowa ya sani ba mun gane to shine shine shine ita ce mai mitaqain na na asma'u daga cikin falalolinta tana da wasu abubuwa masu ban mamaki daga cikin falalolinta da ita da ɗanta da babanta da kakanta duk sahabbai a cikin sahabbai ba masu wannan falala da ita da ɗanta abdullahi da babanta abubakar da kakanta abu kuhafa dukkaninsu musulmai ne an yi saɓani kan musuluntar mamarta ita wannan ummul uzza ɗin ƙila ɗin wasu sun ce ta musulunta wasu kuma sun ce bata musulunta ba to amma dai ita ɗanta abdullahi babanta abubakar kakanta usmanu abu kuhafa dukkaninsu musulmai ne kaga wannan falala sannan daga cin falalatta sai da ta shekara ɗari a duniya ko haƙori ɗaya bai cire a bakinta ba shekarunta ɗari sannan kuma ba a taɓa ganin ta yi wani abu da za a ce na tsufa ba ne irin abubuwan nan ko magana ko wani abu dai duk yadda ka san wata 'yar shekara talatin to haka take take take kwakwalwarta take da abubuwa ba ta mantuwa ba za ta manta abu ta faɗa ko kuma a zo ta cewa ni ne ya ce a wa ya faɗi sun ce ɗan lami ne ce dallami lami na jigawa a ce a dallami lami na tidin jikun ce na saban gari a na ce a na tidin jikun ce na Legas ba ba ba ta samu wannan ba har ta ta rasa idanta ba ta gani ido kawai ta makance ba ta gani duk da shi ma ibnu dihya dhun nisbatayn yake cewa wa ma faqadat basarha malamai suka yi tawili suka ce wa la'allahu yuridu ma faqadat basirataha domin malaman sira kusan duk su waito cewa tana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka rasa idan su kafin Allah ya karɓi ransu shekara ɗari ba ta ma faɗa kuma ɗanta Abdullahi sai da ya riga ta rasuwa sai da ɗanta Abdullahi ya riga ta rasuwa tun da shi kashe shi aka aka kawo mata shi bayan alhajjaju ya kashe shi ya kawo mata gawa ya kawo mata kanshi ya ce gashi ba ta gani ya ce kan ɗanki ne ta ce sai mai to ce kai sai mai ce afsatta lahu duniya wa afsada laka akhirataka ya ce sai ne ka bata mishi duniyar shi shi kuma bata ma lahirarka yi mana ba kan siyasa ba ne suka yi rigima kan siyasa ce shugabanci ko kan shugabanci ne kaga duniya ne shi ya kashe shi alhajjaji ya kashe shi kuma shi alhajjaji fa mai fushi da fushin wani ne shi ba shi ba ba ba shi bane khalifa a wani ne yake ma abin nan irin yan sun fi zafi dama ko yaran yan siyasa sun fi zafi fiye da asalin yan siyasa ce a amin ya ce ce ranka ya dade kai ka yafi amma mu ba za mu bari ba saboda nan gaba ko to shine alhajjaj Allah shi kyauta Allah ka sani mana imanin to shine wannan tsakaninta da ɗanta da ya rasu ba nisa bayan bayan kashe shi bata ba a dade ba ita ita ma ta nana asma'u ta muna na ishe sosai mijinta shine az-zubair ibn al-awwal ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashshirun lahum bil jannati guda goma nan da aka musu bishara lokaci ɗaya da aljanna az-zubayr ibn al-awwam shine danta shine mijinta afwan sannan ga kuma wani ga wani ɗa da take da shi ga gari mai urwa kanin abdullah shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh amma shi ba sahabi bane tabi'i ne amma yana cin al-fuqaha us-sab'a malamai masana fiqh guda bakwai na garin Madina to ita ce na Aisha kai na na Asma'u bintu Abi Bakr radiyallahu anhuma take cewa na harna ala ahadi rasulullahi sama farata mun soke doki a zamanin annabi salama fa akalnahu muka ci wa fi riwayatin wa nahnu fil madinati muna madina domin ta nuna cewa ba wai zarura bace ta sa su suka ci ko ke sa ta ce wa nahnu fil madinati kana zauna a gari wannan lalura wace lalura za ta kama ka kaga suna zaune a madina a wata riwayar da al bukhari ya goyito ce zabahna bata ce naharna ba zabahna mun yanka dama akwai dabbobi dabbobi kala biyu ne akwai manhura akwai mazbuha manhura waɗanda ake soke su ko mazbuha su kuma waɗanda ake yanka su al-Imam ibn Mulaqqin rahmatullahi alayhi yake cewa ikhtulifa fi al bainahuma an yi saɓani game da haɗa waɗannan hadisan guda biyu faminhum man ja'alaha waqi'atayn marratan nuhirat wa marratan dhubihat daga cikin malamai akwai wanda yace su bi abin ya fa wani zubin dokin yanka shi aka wani zubin kuma soke shi aka wa hadha huwa as-sahih al-murajjah al-imam al-mulqin yace wannan shine abin da aka rinjayar kuma shine abin da yafi inganci لأن حملها على الحقيقة فيها مع جواز نحر المذبوح وذبه المنهور وهو مجمع عليه yace domin a dauki magana a faɗe shi yadda yake a fassara a fassara shi yadda yake a dauka cewa so bi abin ya faru wani zubin sokewa aka yi wani zubin kuma yankawa aka yi sai ya nuna ya halatta a yanka abin da aka ce a soke sannan ya halatta kuma a soke abin da aka ce a yanka mun gane ya halatta a soke raƙumi shine asalin sa ko sannan ya halatta kuma za a iya yanka shi kamar yadda ya halatta za a iya yanka rago ake ko to ya halatta kuma za a iya soke shi shi yasa zamu karanta a hadisi nan gaba ma idan rago aka zo za a yanka shi ko sa ya kada kamar mutum goma ya karya su to a samu bindiga a harbe shi sai ai bismillah wallahu akbar sai a harbe shi da bindiga misali ko kuma a sami kibau a caka masa koma shi a cike shi da shi ai bismillah Allahu akbar in ya fadi sai a ci ba komai ko a yanka in an same shi bai mutu ba in kuma ya mutu sakamakon wannan cakashi da aka yi ko harbi da aka masa ya halatta a ci tunda an yi bismillah kuma an yi takdiri lokacin da za a harbe shi mun gane to wannan shine abin da Ibn Mulaqqin ya ruwaito akwai malaman da suka ce zabahna riwaya ta zo da zabahna za a ɗauke ta na harna ake so a ci amma dai wannan haɗawar da ibn al-mulaqqin ya kama mana cewa malamai sun yi cewa su bi abin ya faru wani lokacin an taɓa yanka dokin wani zubin kuma soke shi aka yi sai ya nuna kenan doki ya halatta in za a ci shi a yanka ya halatta kuma idan za a ci shi a soke duk wanda aka yi an yi daidai mun gane malamai sun kasu gida uku a game da hukuncin cin doki akwai waɗanda suka ce haramun an ruwaito daga ibnu abbas sannan an ruwaito na ƙauli daga malik kamar yadda muka faɗi a satin da ya gabata al-imam malik hujjarsa wal khayl wal bizal wal hamira litarkabuha wa zinata Allah ta'ala ya ce wal da dawakai wal da kuma alfadarai wal hamira da jakuna litarkabuha mun halice su ne dan ku hausu wa sannan kuma su zama kun ado da su hujja suke so da kace suka ce zahiru aya na su sun fahimci ayan na nuna cewa tunda aka haɗa doki da alfadari da jaki to haramun ne cin doki sau daga abin da za a yi da doki shine kawai a haushi kuma sannan ranar sallah a yi hawan sallah da shi a yi hawan daushe a yi ado da shi to wannan kauli na farko kenan hujja suke malamai na biyu sai suka ce makaruhi ruwaito wannan kaulin daga malik kuma a wani kaulin nasa sannan arwaito daga wasu malaman ba shi ba suka ce makaruhi cinsa makaruhi na nufin a bar shi ya shi yafi amma idan aka ci ba a saba ma Allah kusan hukuncin da dama Imam Malik ya ba attiba'u kenan wato dabbobin da suke cin nama a wajen Imam Malik makaruhi ne cin su to sai kauli na uku shine alqawlu bi jawazi aqliha halaccin cin su al-Imam Shafi'i ya tafi akan wannan fahimtar da wasu malamai da yawa akan cewa cin naman doki halas ne hujja su kuma wannan hadisin da makamantansa sai suka ba waɗanda suka ce haramun ne amsa suka ce ai aya da kuka kafa hujja da ita ta faɗi abu biyu ne ta ce wal khayla wal bidhal wal hamira litarkabuha wa zinata to sai a dauko dabbobin da aka lissafa guda uku a ga duka sun cika sharuɗan guda biyu abubuwan biyu da ake da su an ce ha abukubu kenan hawa wazina sannan kuma ana ado da su to sai ai tambaya doki dai ya ci yukabu wa yutazayyanu bi ana hawa doki kuma ana ado da shi ko ba ai wa kaifa al himam yukabu amma yutazayyanu bihi sai a ce ga ka hawa jaki kai ne sarki sarki akan jaki har ana yi har ba a yi to sai suka ce to ai ayan ma ita kanta ta faɗi abubuwa guda biyu amma ba duka dabbobin suka cika sharuɗa sharuɗan biyun ba to daga sai suka ce ashe ayar ba hujja a ciki amma tana nufin cewa daga cikin manafi'u waɗannan dabbobin wasu daga cinsu ana waɗannan daga cin amfanin nukan waɗannan dabbobin akwai wanda suke yin waɗannan amfanin nukan sannan sai suka sake kafa hujja da hadisi hadisi manzo Allah sama yake bada labari cewa daga cikin mutanen da suke kafin ku wani mutum kawai sai ya hau sansa sai ya rika hau, da ya haushi sai yana masa kanyi yana so ya sauri yana dukansa sai wannan san sai ya waigo sai ya ce wallahi ma li ajli hadha khuliqtu yace kai ba dan haka aka halice ni ba ba a ce a hauni ba innama khuliqtu lil harf an halice ni ne dan ai noma da ni har sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat suka ce tsakkiya tabbatar ma Allah ya ma'aikin Allah saniya ta yi magana manzo sama ya ce kwarai ta yi Allah ya bada labari kuma ni na yadda wa Abubakar da Umar Abubakar da Umar sun yadda walaita hadirin ko ba su wurin to sai malamai suka ce to ai ga sa ita ma ta faɗi naka ta ce ba a hawanta ita ba dan haka aka halice ta ba balliya a matsa mata amma ba a hawanta ta ce ita kawai dan noma aka ce a yi ta to kuma sannan hujja ta uku wannan hadisin ya raba gaddama cewa babu laifi za a iya cin doki amma kamar yadda muka yi magana a satin da ya wuce halas aka ce in an ce abu halas ne sai kura ma halas ce ai mun faɗi cewa kura halas ce ko to kaga ba abin damuwa bane ka zo kai ta rigima da ka ce sai an ci doki halas aka ce in me halas a wajen malamin usul da yin shi da barin shi duk daya shine abin da bahaushe ke nufi ya shi bahaushe sai ya ce wai karafiya wai karafiya makaruni yake son ya faɗa kuma sai ya ɗauko tarifin halal sai ya ba karahiya a'a al makruh abinda idan ka bar shi an fi so amma da kayi ba alhaki a kanka shi ku halal da yi da bari ta ɗaya in ka ci naman doki ba ka da lada ko ƙwara ɗaya a wajen Allah ba za a baka lada ba sai dai kila in za ka ci ka ce bismillah ladan me za a baka in ka ci rago ka ce bismillah shi ma ba za a ba mutum lada to kage halas aka ci so daga halas ne cin su ba abin rigima ba ne mun gane wannan hadisin hujja ne ya raba gaddama akan cewa cin doki halas ne a musulunci kaman hadisin gaba mu karanta shi an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil humri al-ahliyyati wa adina fi luhumil khayl wa li muslimin wahdahu qala akalna zamana khaybar al-khayla wa humur al-wahsh wa naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-himar al daga jabir bin abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari hadisan sa sun gabata da yawa a baya sannan tarjuma sa ta gabata an yi ta ba so ɗaya ba ba so biyu ba yana ɗaya daga cikin sahabbai masu yawa riwaya sannan yana cikin sahabban da suke mu'ammarai domin shi ma ya dade a duniya kusan jikokin jikokin manzon sama ma sun ganshi kuma yana cikin sahabban da suka rasa su kafin su rasu shi ma ya makance kafin ya rasu akwai sahabbai da yawa da suka rasa idanuwan su. kafin su rasu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya rasa idan su shi ma kafin ya rasu to Jabir ce nan so da babu bukatar kara masa tarjama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahaa min humuril ahliyati lalle ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakin gida alhumurul ahliya sune jakunan gida in an ce al-ahliyu shine kuke ce ma local an ce al lokal kenan lokal ka ganin abin da ke yana cin dabbobin gida sukan ce musu al-humul insiyya al insiyya wato dabbobin mutane kishiyoyinsu su ne mai al-humul wahshiyya su kuma wanda ba su saba da mutane ba mun gane ai asalin insan ba daga ba ne. min al-inasi ne wal unsi shi yasa in ka zama dan adam amma ba a zama lafiya da kai to ka zama wahashu ka zama naman jeji insun unsu ne unsu ɗebacewa wanda ake zama da shi a ɗebacewa da shi a zauna da shi shine unsun ai hamza nunun sinu shi kuma insun fa kaga dan adam ce kaga ai allazi yu'nasu bihi idza julis wanda aka zauna da shi ana ɗeba cewa da shi ni za su miyan insanu insana shi yasa aka ce ma adam insana ne mun gane ba nas bane ba ba nisyan bane wancan nisyan kuma can daban wa ma su miyan insanu illa li nasiyihi amma dai ɗan adam an kira shi da insan saboda yu'nasu bihi ana zaman lafiya da shi to dabbobi su kuma da suke jeji sai ana ce musu me alwahshu al-wuhush su kuma me li in sun ga mutum me suke yi guduwa suke mun gane to jakunan gida da ake hawan su to su ne ake ce musu ahliyatu ko a ce musu alhumul insiyatu mun gane alhimabul insi to manzal sama ya hana cin jakin gida so daga haramun ne cin jaki haramun ne cin jaki baya halatta a sai da jaki a ci jaki amma ya halatta a sai da shi dan a hau shi yasa in malamai suka kawo ka'idan ma haruma akluhu haruma bai'uhu da abin da shari'a ta ce haramun ne a ci shi haramun ne to a sai da shi sai su ce illa fi masaila sai dai a wasu mas'aloli daga ciki akwai jawazu bai'il himar li yukaba ya halatta a sai da jaki dan a hau amma ba dan a ci ba shi yasa bahaushe ya ce eh, jaki a arewa abin hawa jaki a kudu nama a tukunya shi yasa aka ce da sun ga an yi kudu da su sai su fara kuka wallahi wani direba haka yi ban labari ya ce yace hawaye sosai shar za ka gan suna hawaye iman hawaye sosai kaga kaga sun san sun san idza tajannabna ayqanna annahun hawalik da sun ga an yi kudu da su <laughs> to sun san sai wasu ba su ba su kashar da hawaye irin yadda wannan take kuka mm, shamuwa ko shamuwa ce ko mai kuka ta ma kawai haka za ka ganta tana kuka shar da hawaye amma ban da fanna na waccan dabbar ta ruwa kada wannan kaga tana kuka ka harbe ta ka tausaya mata eh, falan ya garra dumu'ut tamasih al'uyun allati tanzuru bi nuri mishkatil masabih haka balarabe yake cewa yace duk kukan da kada za ta yi to kar ta rudar da kai in kana da kwakwalwa kukan munafarci amma na jaki ka tausaya masa an yi kudu da shi to kare shine luhumul humri al ahliya haramun ne cin naman jaki amma wa adina fi luhumil khayl amma masu sama ya bada izini babu laifi za a ci ya cin naman doki eh, naman doki babu laifi za a ci lafazin alkhayl shi ma ismul jinsi ba doki ɗaya ba da wakai shi yasa mawaki yace khaylun siyamun wa ukhra ghayru sa'imatin tahta al'idadi wa ukhra ta'liku al-lujuma kaga khaylun siyamun dawakai wasu sun kame wa ra wasu su kuma ghairu sa'imatin su kuma basu kame ba sannan kuma abin nan an tara ibn shaddad yake ce ma ubla Bintu malik yake to halla sa'alti khayla ya maliki in kunti jahilatan bima lam ta'lami يخبرك من شهد الوقائع annani أغشى الوغى وأعف da المغنم kaga ya ce al-khallatu khaila, dawakai ba doki ɗaya ba to annabi sama ya halatta babu laifi za iya cin naman dawakai wali muslimin wahdahu al-imamu muslim kuma yace qala jabir yace zama na khaybar al khaila." a lokacin da aka yi yakin khaybaru a shekara ta bakwai bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mun ci naman doki wa humur al-wahshi sannan kuma da jakin daji wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil himar ahliyi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakin gida kaga humul wahshi jakunan jeji masu zane zebra shi ya halarsa kaga da ganin shi ma ai mai kyau ne hmm? to yadda yake da kyan nan to kuma haka shari'a ma ta halarta namansa saboda ka cin namansa halarsa shi ne ya ga na gida ya ce masa ka ba da mu ina zanen ka ce ka je duk sun kokkodar da kai ko wai shi ya zata shi ma yana da shi da ya dawo nan ne mu ne muka kodar da shi haka Allah ya halicce shi ko to shi ne wannan so daga wannan hadisin daga cikin fikhun sa akwai tahrimu luhumi alhuri alahliyati haramcin cin naman jakin gida naman jakin gida haramun ne baya halatta a ci sannan kuma daga ciki akwai eh, jawazu akli luhumi humuril wahshi halaccin cin naman jeji ya halatta a ci sannan kuma eh, jawazu akli lahmil khayl ya halatta a ci naman doki to su ne waɗannan so da kamun wadaci da waɗannan hadisan guda uku hadisin gaba shi ma yana magana ne akan naman doki so da kajin ana faɗa mana abubuwan da ya halasta a ci su asali ya halasta a ci waɗannan abubuwan da aka lissafa waɗanda kuma aka lissafa kishiyoyinsu su kuma bai halasta a ci ba wannan yana nuna mana yadda shari'ar musulunci take da sauki take da sauki sannan kuma duk abin da aka halasta nan in ka je ka samu masana dabbobi to sai sun faɗa maka cewa baya da cutar da ɗan adam shi dai idan ka ci shi kuma ya wuce gona da iri kamar sa kaga naman sa halasa ko amma ba a san kuma kai ta ci shi yasa duka shari'ar musulunci ba ta yadda da mutum ya zo yana yin abin da ya wuce gona da iri ba duk abin da ka je kana guluwi a cikin sa to zai iya juyewa daga halal ya koma ya zama haramu shi yasa yau kake ganin sai a ce mutum ya kai wasu shekaru a ce daina cin naman sa ai cewa aka kai ka ci da yawa dama tun asali in ba ka ciwon kafa ya kama ka amma asalin sa halas annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi hasan yake cewa al luhumu hada'u da'u wa albanuha shifa'un wa abwaluha dawa'un shanu luhumuha da'u a cikin naman su akwai ciwo ba ana nufin duka naman ciwo ba ne akwai ciwo a namansa sannan wa abuwalu ha shifa'u amma bawalin shanu kuma akwai waraka a ciki sannan wa albanu ha da wa'u sannan a cikin su shi ma akwai magani to amma ba a ce ka tasa ka je ka ta ci duka ba shi ake nufi kamar shi kan shi nonon ka je ka tisa kuma kai ta sha sai iya maka yawa sai ka samu cholesterol ciwon zamani ciwon kiba kinan ka rika numfashi sama sama kaga duka wannan ke sannan shi kan shi abuwal din da aka ce bawalin su akwai magani a ciki sai idan masani ne ya sa ka sha. domin duk maganin da ka ɗauka hatta a shari'ar musulunci ba sai an dawo wajen likitocin lokacin likitocin gari ba a shari'ar musulunci duk magani in aka faɗe shi to ba cewa aka kaje kawai ka kama kwankwada da kanka ba mala ibn qayyim a cikin zabil ma'ad ko bangaren at-tibbun nabawi yace ana kula da muzaj na jiki akwai abin da kai idan ka sha shi sai ma magani wani kuma idan ya sha sai cutar da shi sannan kuma bayan muzaji na jiki ana kallon kadarin da ya kamata ka sha magani sai a ce maka ka sha cokali ɗaya wani kuma ni dai sai a ce sha cokali biyu kowa da nashi shi yasa kada ka zama likitan kanka sai ka samu damuwa Allah subhanahu wataala ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh